This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin jan rigamar shirin da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. a hong kong dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare salon mulkin demokradiyya suna ci gaba da yin biris da umarnin da gwamnatin yankin ta bayar cewa su watse zuwa jiya litinin ma dai mayakan sa kan kurdawa suna ci gaba da fafatawa da mayakan sa kai na kungiyar isis a arewacin syria isra'ila tana zargin iran da kokarin yi wa duniya wayo na ganin an janye takunkumin kare tattalin arziki da aka aza mata kuma ta ci gaba da kera makaman nukiliya kanin labaran kenan to bayan labaran za ku ji yunkurin gwamnatin amurka na samar da ayyukan yi ga matasan da suke dab da kammala karatu a jamhuriyar Nijar, sai kuma bayanan ƙwararru kan yadda jama'a da ba su da ƙwarewar aikin jinya za su iya kare iyalansu daga kamuwa da cutar ebola kamar yadda muka saba gogon naku na sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya a hong kong dubin dubatan masu zanga-zangar rajin kare salon mulkin demokradiyya suna ci gaba da yin biris da umarnin da gwamnatin yankin ta bayar cewa su watse maimakon haka suna ci gaba da yin zanga-zangar a yau talata ma masu zanga-zangar da yawan gaske sun kwana kan tituna da ke gundumar da 'yan kasuwa suke yayin da 'yan sandan kwantar ta zoma suka canza salo suka janye kusan baki ɗaya. abin da jaman tsaron suke yi shine kula da shingayen da suka kafa suna kallo kawai ba su sake nanata matakan da suka dauka ranar lahadi na amfani da barkonon tsohuwa kan masu zanga-zangar ba fadar white house ta shugaban amurka ta faɗa jiya litinin cewa tana sa ido sosai kan hali da ake ciki a hong kong kuma tana goyon bayan 'yancin jama'a na yin taro da faɗin albarkacin bakin su daga nan ta yi kira ga hukumomin yankin na china su kai zuciya nesa ta kuma shawarci masu zanga-zanga su gudanar da harkokinsu cikin lumana har ya zuwa jiya litinin mayakan sa kan kurdawa suna ci gaba da fafatawa da mayakan sa kai na kungiyar isis a arewacin syria yayin da dakarun kasashe da suke taron dangi kan isis suka cika mako daya da fara kai farmaki kan kungiyar tare da kai wasu sabbin harhare kan muradan kungiyar a syria da iraki kwata kula da yake wato da yaƙe-yaƙen da amurka take yi ta ce kasashen jordan da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun shiga jerin kai hare-haren da rundunar taron dangin ta yi na baya-bayan nan a Siriya. Rundunar taron dangin dai ta kai farmaki kan motoci da makamai da gine-gine da ISIS ta mallaka a sassan Siriya da suka hada da Aleppo da Raqqa da Manbij da kuma Dezor. Sai dai hare-haren da suka kaiwa wato sai dai hare-haren da suke kaiwa ba <clears throat> kai wato ba su kai garin bakoni na kurdawa da ke kusa da kan iyakar kasar da turkiya ba inda artabun da ake yi ya tilasta wa dubban jama'a gudu zuwa turkiya al'amarin da ya sa turkiyan ta karfafa yawan sojojinta da ta girke a kan iyakarta da siriya Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana zargin Iran da cewa tana kokarin ta yi wa duniya wayo na ƙulla yarjejeniyar kawo ƙarshen takunkumin kare tattalin arziki da aka aza mata kuma ta ci gaba da kera makaman nukiliya Mr. Netanyahu ya ga babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin cewa Iran kan jihadin wato tana kan jihadin juyin juya hali ne na tafarkin Islama a duk faɗin duniya. Ya ce kasar Iran wacce ta mallaki makaman nukiliya za ta fi zama haɗari ga duniya kan ƙungiyar ISIS. Mr. Netanyahu ya gargadin cewa mayakan sa kai masu ikirarin musulunci sun hakikance cewa tilas kowa ya bi addini ɗaya, kamar yadda Hitler da magoya bansa a wajajen 1930 suka dage cewa akwai jinsi ɗaya wacce tafi kowacce," Ms. Prime Minister ya ce dukkan ƙungiyoyin mayakan sa kai masu ikirarin Islama da suka hada da ISIS da Hamas da al da Boko Haram zazzafar aƙidar su ɗaya ce kuma Iran ce za ta zama uwar ɗaki. sai dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce amurka bata goyi bayan jefa wato jefa duka kungiyoyin masu da'awar islama cikin kwando ɗaya ba a jamhuriyar nijar hukumomin kasar sun ba da sammacin neman kama kakakin majalisar dokokin kasar hama amadu kan zargin yana da hannu a fasakorin jarirai jami'an kasar suka ce wani alkali ne ya ba da sammacin cewa a kamo shi domin ya amsa tambayoyi hama amadu wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin 'yan hamayyar kasar cikin watan jiya ne ya tsere zuwa faransa bayan da majalisar dokokin kasar ta ba da sammacin kama shi hamman dai bai amince da zargin ba ya ce bi ta da kullin siyasa ne makarrabansa a majalisar dokokin kasar suka ce kama shi zai keta rigar kariya da yake da ita tuni aka kama wasu mutane goma sha bakwai kan wannan zargi ciki har da ministan aikin noma abdulabo a halin da ake ciki kuma amurka ta ba da ƙarin gudunmuwar dala miliyan 83 a matsayin agajin gaggawa domin tallafawa 'yan gudun hijira daga sudan ta kudu labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc an kashe akalla sojoji goma sha biyu da kuma fararen hula a sabon fadan da aka goce da shi a gabashin kasar ukraine a wani al'amari na mai da hannun agogo baya ga yarjejeniyar tsagaita wuta da tuni dama take tangal-tangal sojojin ukraine da 'yan tawayen kasar masu samun goyon bayan rasha sun yi musayar wuta da manyan makamai da bindigogi ranar lahadi da kuma jiya litinin kusa da birnin donetsk da ke hannun 'yan tawaye kakakin sojojin ukraine ya ce 'yan tawaye sun harba wani makami da ya afka a wata motar sulke kusa da tashar saukar jirage da ke donetsk an kashe farar hula uku a cikin birnin a halin da ake ci kuma fadar kremlin ta fara gudanar da bincike kan abin da ta kira kisan kare dangi da ukraine take wa mazauna gabashin kasar masu magana da harshen rasha majalisar ɗinkin duniya ta buɗe sabuwar shalkwatar da ta kafa domin yaƙi da cutar ebola a ghana ta girke tawagar da za ta tsara matakan da hukumomin ƙasa da ƙasa za su ɗauka domin yaƙi da cutar. Jiya Litinin shugaban tawagar Anthony Babure da ma'aikatansa suka isa Accra babban birnin ƙasar Ghana. Wannan shi ne karan farko da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa ofishin matakan gaggawa game da batun kiwon lafiya. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Moon ya ce ofishin zai taimaka wajen haɗa kan matakan da hukumomin ƙasa da ƙasa suke ɗauka na tunkarar annobar Ebola da tallafawa kasashen da cutar ta fi yi wa jama'ar ta illa da suka hada da Liberia da Saliyo da kuma gini. daga ƙarshe jami'ai a washington suka ce sojojin amurka za su ci gaba da zama a afghanistan bayan ƙarshen shekarar nan sakamakon yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka kulla wacce ake sa ran sabon shugaban ƙasar zai sanya hannu a kai wani lokaci yau talata yarjejeniya kan harkokin tsaron za ta kyale sojojin amurka kimanin dubu goma su ci gaba da aiki a cikin kasar bayan da sauran sojojin kasashen duniya suka janye da karshen 31 ga watan disamban bana an ba da sanarwa hana wato haka ne jiya litinin bayan da ashraf gani a hukumance ya karbi ragamar mulkin kasar daga hannun hamid karzai labaran duniya kenan kuka saurara. ofishin jakadancin kasar amurka da ke jamhuriyar niger ya fito da wani tsarin taimakawa matasan kasar waɗanda suke dab da kammala karatunsu domin samun kafa kamfanoni don dogaro da kai a wani taron manema labarai da ta kira jakadiyar kasa amurka a jamhuriyar niger ta jaddada matsayin kasar na taimakawa matasan da su ne suka fi yawa a cikin al'ummar kasar daga nyame ga rahoton da wakilinmu abdullahi mama amadu ya aiko mana. Ɗaruruwan matasa da dama dai ne ofishin jakadancin ƙasar Amerika da ke jamhuriyar Nijar ya yanke hukuncin dafawa tare da wasu ƙungiyoyi domin kama matasan da ke dab da karatun su sanin makamar aikin yi ta hanyar samarwa kansu masana'antu domin inganta rayuwarsu da kuma dogaro da kai saboda ƙarewa da zaman banza ko kuma zaman kashe wando a jamhuriyar Nijar. Matasan na samun 'yan kuɗaɗe ne da ke ba su damar haɗa takardun kamfanoninsu wanda daga bisani ofishin jakadancin ƙasar ta Amerika yake kama matasan wajen jagorancin su zuwa wani asusun mai zaman kansa da ke basu bashi domin kafa masana'antu. a yayin wani taron manema labaru da ta jagoranta haɗin gwiwa da matasan sabuwar jakadiyar ƙasar amerika jamhuriyar niger ta ƙara ta goyon bayan ta ga matakin da cewar ofishinta zai yi nasa ƙoƙari domin wa matasan a duk inda suka kasance Les États-Unis attachent un intérêt particulier au développement du secteur privé. car nous sommes que c'est ta ce kasar america na jinjina wa duk wani abin da ya shafi bunƙasar kamfanoni masu zaman kansu saboda kasar ta america ta kwanda sanin cewa kamfanoni masu zaman kansu na da matsayi muhimmi wajen bunƙasar tattalin arziki wanda masu waɗannan kamfanonin su ne karfin kasar america in ji sabuwar jakadiyar kasar america jamhuriyar niger eric sharon redig na tuntuɓi ɗaya daga cikin mai kulawa da matasan malama rabi arzika domin jinyar da suke ɗaukar matasan da kuma yawan matasan da suke aiki da su kawo yanzu domin rage raɗaɗin zaman kashewan wando su matasan da suka kus kammala karatunsu a jamhuriyar Nijar. Yanzu an da muke aiki tare da su a yau su 67 ne. muke nan ga aiki kamfanoni suke nan wasu sun hara yanzu wa'anga in mun kare su goma sha biyu ne a nan yau yanzu sukin za mu ci gaba da asusu sa mu gani yadda za a yi kuma su ku a ba su hali in projen a ba su bashi a ba su bashi su fara kuma za mu bin su ko mu ba su bashi za mu bin su mu gaya ne abin zai taya mm. tunda mu mun kama mutum muna kai sai ya kai shekara uku yana aiki sai mu ga in yana aita da kanshi sai mu hita bashi wadanne irin sana'o'i ne suke yi to yawanci duka wa'anga mutanen da kake gani nan ga bisa noman noman rani kumi wato noma harkar noma da kiyo da noma da kiyo da mm. da yin transformation mm. to koya matasan suka ji da wannan kuzari da kasar america take a jamhuriyar nijar. to suna na boka abdullahi mm, eh, ni na yi karatun sinima ne to kuma yau allah sa muka ka mu eh, ga hukumomi na ambassador da ta ni proje na bisa kan eh, kamfani ne mai yin ayyuka na bidiyo sinema music da duk wani abu na fina-finai da ya kamata wanda za a gani ko a saurara to shine kuma ba ni kaɗai ba ne tare muke da wasu hd mun fara shi ne tun 2003 abdullahi mamman ahmadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya shiga gangamin karfafa jama'a su kwaikwayi dabarar nan da wata budurwa a ƙasar Liberia ta yi na jinyar iyaye da ƙannanta da suka kamu da cutar Ebola ba tare da taimakon jami'an jinya ba. Ta na nemi ƙarin bayani a wajen Mr. Edmund Isaac wani mai ilimin har harhaɗa magunguna ko akwai yadda jama'a za su iya taimakawa duk da yake dai kamar yadda ƙwararru ke bayyanawa ya kamata su tunkari ko kuma su nemi taimako daga jami'an jinya a yaƙi da cutar ebola sai ya bayyana cewa eh akwai yadda za su taimaka in dai mutum ya fara samu alamomin ciwo kamar wanda kamar malaria ko da ba a tabbatar cewa shi ebola din ne ba yana da kyau a yi sauri a nemi wanda za su gane kan masu aikin asibiti su fara zo su dan gwada wannan mutum kar a jira ya yi nisa kafin a zo a yi magana kai ba because alamomin su suna nan kusa-kusa da wayansu ciwo da yawa wanda aka sani so amma ya zo an tabbatar cewa wannan ebola ne to dole ne yan uwa su yi hakuri su bar ma wayanda suna aikin asibiti wayanda sun samu dan training yadda za su gane zama da wayannan mutane yadda za su kiyaye su zama su dole ne su su fara zama da wayannan mutane yan uwa dole su dan nisa because uh, ba wai rashin son wannan nasu mutum ba amma abu ne wanda bala'i ne wanda dole sai mun yi haka wato na lura da wani rahoto da inda wata a liberia ta yi jinyar danginta su hudu ɗaya dai ya rasu da wannan cuta amma da mahaifiyarta da mahaifinta da kuma kanwata Allah ya ba ta ikon ta jinyar su duk tsawon lokacin nan ba tare da wani likita ya zo wurinsu ba amma har suka samu Allah ya taimaka mata ta warke ita bata kamu ba amma kuma ta taimaka musu a gida kamar yadda nake faɗa ba lalle bane a kowane lokaci su iya samun jami'an jinya idan ba su iya samun jami'an jinya sun kai gare su ba suna iya ɗaukar matakin da wannan yarinya ta yi. Eh ba shakka akwai hanyoyi da za a iya dan yi na tabbatar cewa mutum bai kamu da wannan ciwo ba kafin wanda sun gane sun kuma sun hanyar jinya sun zo su yi taimako. kamar da muka yi magana cewa sai ta jini mutum da kuma ruwan jikin mutum haka ne ko kuma zufa haka ne eh, ciwon zai mutum zai samu kamuwa da shi in mutum ya samu hanyar kiyaye kamar a daure baki da hanci a rufe shi ko da ko da kwali ne da kuma hannu a samu ko leda a daɗaura kar dai mutum ya samu wani hanya na taɓa mai ciwo wato in mutum ya iyaye ya yi haka zai dan kiyaye da kuma a rika wanke hannu a dafa abinci mai kyau because an nuna cewa in an dafa abinci akan wuta ruwa ya tafasa wato wannan ciwon mutum zai kamu da abin da yana cikin wannan abinci ba To da abinci da ko kwanoni ma a wanke su da ruwan zafi ana boiling nasu na tafasar da su wato in yi haka ana iya kiyaye amma dai ya zama na lokaci wanda kar yawa wato ya fi karfin mai yin wannan diga an sauri an yi wa'annan ana kokarin kawo wa'anda sun gane kan yin jinyan wato in Allah ya da wato zaɓutu zai iya kiyaye shi ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa Mr. Edmund Isaac wani mai ilimin harhaɗa magunguna da ke aiki a nan Amurka. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe 1 da minti 16 na asuba kafin mu ci gaba ga wannan. Idan ka samu jagorancin kasar Najeriya za ka yaƙi cin hanci da karɓar rashawa ko lokacin da kuna mulki ana ta zargin cewa kuna katsalanda gurin ayyukan da ita hukumar nan ta EFCC ta yi a baya. Ya za a bambanta abun da ya faru a lokacin ku da abun da ke faruwa a yanzu? To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi a hirar da sashen Hausa da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar yanzu dai ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ai ba ma sarki ba kawai ya kasance. Shi ya zama so mutum ne wanda yake yadda ka san mulkin soja. To ya za ka ce cewa gwamnajan ya zama shi Allah ne da ba za a ja da shi ba? Ai don shagaya ya ba da tarihin yadda ba ya ɗaukan magana. Solomon Dalon ya ba da tarihin yadda ba ya ɗaukan magana. Jarmai Usaini ya faɗa a rajiyo kowa ya ji tsara-tsara cewa wannan mutum ya jin shawara. Dukkan mutanen da ka gani kira sunan sanan mutanen suna adawa da babajan ne. Dukka ba mutum ɗaya. Adawa? Da baya adawa. Jarmai Usaini dan adawan babajan ne. Lalon ɗan adawan babajan ne. Eh. Dukkan sun da kira sunan sunan ba mutum ɗaya da tun daga farko yana sun babajan. babban zan fa ka gashi ka karbi mutum ne ba bai da ma wani jiki dan cin ne haka burin ga maka kana na zaka ji tsoron shi jama'a barkanku ku da wannan lokaci barkan mu da sadon maduku a na sabon shiri funna tsaka mai wuya wai kan yasa wasu 'yan jihar filato suke yi wa gwamnatin gwamna david john jang na jihar filato kallon kamar gwamnatin kama karya ce to sunana ustaz alhaji ibrahim barikin ladi ni ne sakataren kudi na apc na plateau state mulki ta gwamnatin gwamna jang wato mulki ne zan iya cewa ta mulkin kama karya domin gwamnatin jang ba ta tafi da mutanen plateau baki ɗaya ba kuma abin da ake so ana so a gina mutane ne ba a gina hanya ba domin idan baka gina mutane ba gyare-gyaren hanya shirme ne inda za a buɗe kasuwanni abinda haskokin kasuwanci da sauransu to nan ne inda jama'a za su samu su rayu su ci abinci da sauransu amma ka zo ka ɗibi al'umma ka ɗauki dukiyan jama'a ba mu da kamfani kwaya ɗaya da za a ce ga kamfani a nan plateau a ce wannan na gwamnati ɗin ma'aikata babu shi 'yan kasuwa yanzu haka babu ɗan kasuwan da baya wayo Allah da gwamnatin jam. sunana fatima davo daga jos north alka zaure ward alhamdulillah ba abin da za mu ce ma baba Allah ya saka baba da alheri Allah ya sa kuma ya gama mulkin shi lafiya zaman lafiya alhamdulillahi yanzu plato alhamdulillahi komai abubuwa sun fara tafiya mana da kyau tunda mun fahimci juna yanzu alhamdulillahi mun gode Allah Allah ya kara mana zaman lafiya shin gaskiya ne a duk jihar plateau ba wanda ya isa ya ja da gwamna jona jan idan ya magana ba wanda yake ja da wannan magana din wasu sun ce ai gwamnan nan kamar wani sarki ne a cikin jihar tashi kuma ba shi ba me yasa haka kwatsam aka ce haruna dabin daga kan mukaminsa na shugabancin jam'iyyar pdp aka je aka ɗauko remin dabo aka ɗora shi a wannan wuri wanda na daga cikin abubuwan da za mu taɓo a wannan shiri ne inda muke bin dalla-dalla zargukan da wasu 'yan jihar plateau suke yi wa gwamnan nan nasu sayan sannan dai ana yin ta ne tsakanin john bull shekarau tsohon mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar plateau da ke kare gwamna da kuma dan majalisar dokokin jihar Filato Ladan Abdullahi Garkuwa da ke wakiltar masu adawa da gwamnatin nan. Alhaji Ladan wani zargi da kuke wa Jan da wasu suke cewa ba gaskiya bane shine kun ce wai shi kamar wani sarki ne ba mai ja da shi duk abin da ya faɗa baya tashi yanzu in yi magana ba mai ja da shi gaskiya ne da sarakuna da shugabannin waye haka din ne bari man kara maka bari man kara maka illa bai yau a duk najeriya duk inda ka tafi a najeriya za ka samu 'yan takara sun fito suna walwala sun kama mutane amma kowa yanzu ana jira ne ma yi mafarki wanda shi ya san wannan magana ana jira mafarki da ne na mana wai wane ne shi zai zai saka gaba ina so in tabbatar maka da cewa ai ba ma sarki ba kawai ya kasance shi ya zama so mutum ne wanda yake yadda ka san mutum soja mu mun ɗauka cewa a matsayin sa da cijo wanda ya gwamna a Benue ya yi a Gongola za a zo a bar adalci a Plateau shekara bishi biyu aka yi wanda muna ganin ya kamata shi ne ya kamata shi ne sai da Allah zai nuna mana cewa to wane ne wannan ne yau shi mun gani inda da ya adalci da yau za mu ce maka babu wani kamar amma babu adalci bari ya sauka zan zo wurin ka da ya gama ba sai ya faɗa ba ji abin da zaka bashi ansa ina zuwa ina yanzu wurin ka nake gaya maka shine yau Allah ya nuna mana kuma zaɓe za mu tafi zaɓen da za mu tafi kuma muna roƙon Allah mutanen Plateau irin buɗe su gane cewa mu abin da muke faɗa da a ce yau an waye gari ya yi adalci da mu mun yi bakin ciki amma tun da abin da muke faɗa da ba aka ci da an gani kai din da kake faɗa kai din da kake faɗa yau mutanen da na sa bakin ciki za kuma da bakin ciki da miji saboda ka su kaje ba abin da suka samu to ina zuwa ina zuwa ina zuwa dan ya isa ka bari ba John eh, dama don Allah um, malam John mai damu shi an sa kan wannan zargin kuma ka tuna tambayar da nayi na cewa an ce ba mai ja da jonah jan a cikin jos baki a plato baki dinta kamar da ka ji ya faɗa kuma maganar yan kabilar birom din nan an daɗe ana yanta ina so ka tabbatar wa mutane cewa ba haka din ba ne. to ya za ka ce cewa gwamna jan ya zama shi allah ne da ba za a ja da shi ba in an ce cewa ana da gwamna kuma gwamna yana adalci kuma yana abin da kwana ba inda za ka ja da mutum da ke abin da ya kamata abin da ke faruwa kenan a kasa ba za ka inda za ka ce sarakunan mu ba su da ilimi kuma su tunani da ba su iya faɗa abin da ya kamata ba kuma ba inda za ka ce sanatocin mu ba su da tunani ba su da magana suna da magana suna da ilimin ba su da abin da ya kamata ya za a ce cewa ba mai da shi in yana abubuwan da kowa ya amince ka gane kuma eh. yana Eh, eh, eh, john bari in tambaye kamar ba bani misalin wa ya taba yaushe jan ya taba yin magana wani a cikin filato ya ce ba haka bane ga mu to a kai shi yayi daidai da me za za a magana ya daidai za ka yi magana abin da ka yanzu za ka yi kamin mutum guda ko wani sarki ko wani shugaban jam'iyyar su ko wani mutumin senate ko wani da yake yana gardama ko yana muhawara da jonajan iyan jonajan ya ce a yi kaza ya ce a'a bai kar a yi na maka magana na ce in jan ya yi abin da ya kamata ai dole kuwa ya ce ya shiru ya amince to bari ta bai kai abin da ba daidai ba ne. ta eh. da kai bai taba yin abin da ba daidai ba kenan ba ka bani lokacin da kana bashi a'a ina tambaya ka ne eh. mu ci gaba mu ci gaba a' ina eh. tambaya ka ne don ina so in baka dama ne ka kare shi da kyau kafin dole gan ya hau mulki akwai sarakuna a kasa kuma suna magana ko ba gane ne. sun magana lokacin jariye ka gane su yi magana duk lokacin wani gwamnati da ake yake zuwa plateau hmm. ba ganne zai sa su ji tsoron magana da shi ba amma sun lura cewa gwamnatin ce mai adalci ne ya fi dubbatin da suka tasa gani kuma yana abubuwan da sun amince da shi sa suna buga mashi hannu suna marka ta kwanar da shi. Mai da Allah bari ya gama, da Allah bari ya gama, ina zuwa, bari ya gama da Allah bari, ina zuwa, ina zuwa, ci gaba eh, John. ka gane ko eh. bari ga maka eh, malam baba zan fa ka gashi ka karbi mutum ne ba bai da ma wani jiki dan cungulu ne haka bari ga maka balanta za ka ji tsoron shi ka gane cungulu ne in ma karfi da in ka amma yana da mulki a hannunsa John ya zaka ce komai kankanta sa ai yana gwamna ne yana da mulki a ba wai ba dan ba zai da mutane akan titi ba ai eh, ina zuwa malam ladan bari ya gama ina son in tabbata ya gama tukuna eh to ina zuwa to na ji to to in za a yi ba daidai ba dole a yi magana to na yadda to ina zuwa to to ina zuwa ina zuwa malam John yayi haka eh, ladan me kake so ka ce ne wato ni da ma abin da nake son fada shi ne wallahi malam Aliyu da Allah ya sa gwamnatin yana da adalci kuma yana sauraron mutane kuma ana mulkin demokradiyya ne wanda kuma demokradiyya nan ake jama'iyya mulki ne wanda yake na mutane domin mutane wanda mutane su kawo gwamna da ya sauraron mutane ai don shagaya ya ba da tarihin yadda ba ya ɗaukan magana solomon dalon ya ba da tarihin yadda ba ya ɗaukan magana jarmai usaini ya faɗa a rajiyo kowa ya ji ƙara-ƙara cewa wannan mutum ya jin shawara da taɓai wanda duk suke ba shawara su irin su sha'ibu al'asar sha'ibu su ne shi da shi da zai ke kyaman na taɓai ita shi ne ya saboda duk shawarar da ya kawo mutum da ya ɗauka ina zuwa jan bari ya gama zan dawo wurin kai ina zuwa ake strike na local government uh, workers da suka tafi yajin aiki a cikin wata goma sha daya ko wata bakwai ko takwas ya kai a lokacin da manta mun ba shawara ya dauka to shikenan to ina zuwa ina zuwa mallan ladan ka tambaye shi bari ya karba mu je john yana dauka shawara dukkan mutanen da ka je kira sunan sanan mutanen suna adawa da babajan ne dukka ba mutum ɗaya adawa da baya adawa jarrima husaini dan adawan babajan ne lalon dan adawa babajan ne ka gane ko eh. kansu da kira suna yin sunan ba mutum daya da tun daga farko yana son babajan so a rashin jairu ba shi da ciyaman ɗin da tabai ba a rashin jairu ba shi da ciyaman ɗin da tabai ba bai ba ah, shawara ba ba ah, ajiye waye ah, ba saboda duk abin da ya mushi baya yadda shi yana ta manta ne ta yadda suke da dattabai a saddam da gaya mun tambun da zai ba shawara ya dauka kotun alƙali ko polisa ne waye zai ba mu dan shawara ya dauka waye shi don Allah ina ai zuwa yanzu ya kamata ku gane akwai bukatar yan ɗaya na magana ɗaya saura malam john me yasa aka ce bari in tambaye ka wannan mana me yasa aka eh. canja haruna dabin aka sa raymond dabo a matsayin shugaban pdp ne a plateau To daga kan wannan tambayar ta dalilin canja Haruna Dabin da Raymond Dabo za mu tashi a shirinmu na makon gobe da Allah ya nuna mana. kuma ko bayan wannan ma za mu taɓo maganar makudan kudaden nan har naira na gugan naira miliyan 500 da aka ce an ɓatar an yi almubazzarancin su wajen shagalin bikin cikar gwamnatin wa shekaru 70 da haihuwa a duniya yanzu dai muna godiya ga bakin namu john bull shekarau da rabin ladan abdullahi garko da kuma wakiliyanmu zainab babaji da ta taimaka muka kawo muku wannan shiri a madadin su duka ne ne ali mustapha sokoto sashen hausa murya amurka a birnin washington dc To a gurguje kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a hong kong dubin dubata masu zanga-zangar rajin kare salon mulkin demokradiyya suna ci gaba da yin biris da umarnin da gwamnatin yankin ta bayar cewa su watse maimakon haka suna ci gaba da yin zanga-zangar a yau talata ma har zuwa jiya litinin mayakan sa kan kurdawa suna ci gaba da fafata da mayakan sa kan kungiyar isis a arewacin syria yayin da dakarun kasashe da suke taron dangi kan kungiyar ta isis suka cika mako ɗaya da fara kai farmaki kan kungiyar tare da kai wasu sabbin hare-hare minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yana zargin Iran da cewa tana kokarin ta yi wa duniya wayo na kulle yarjejeniya domin a kawo ƙarshen takunkumin kare tattalin arziki da aka aza mata kuma ta samu sukunin ci gaba da kera makaman nukiliya. To a gaishe ka masu saurare abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da hantsi da Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau. Jesse Brooks alheri ke muku fata alheri sai kuma can da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.